Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin Laraba 23 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barka mu da hantsi, Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa an shirya wa 'yan jarida wani taron kara juna sani a jihar Filato domin tunasar da su muhimmancin bada rahoto da za su kawo zaman lafiya a lokacin zabukan Najeriya. To sai kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya a kan matakin soke rundunar yaki da 'yan fashi da makami daga tarayya zuwa jihohi wanda sabon su feto janar 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya yi. Muna kuma dauke da maimacin shirin ciki da gaskiya sai dai ba za mu kawo muku sharhin jaridun kamaru ba, amma kuma za mu kawo sakonni da kuka bar muna bisa na'ura, amma duk sai an gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. yayin da shugaban amurka donald trump ya buƙaci sai an gina katanga akan iyakar amurka da mexico 'yan majalisa daga jam'iyyar democrat sun yi watsi da tsarin da fadar white house ta fitar da ke kunshi da kuɗin gina bango da kuma wani tanadi na wucin gadi kan bakin haure wanda zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin da aka yi wanda yanzu haka ya nufi wata na biyu jiya talata trump ya rubuta kan shafinsa na twitter cewa ba tare da gina bango ba kasar mu ba za ta taba samun tsaron iyaka ko na ƙasa ba ya ci gaba da cewa idan akwai katanga mai karfi ko wani shinge yawan aikata miyagun aiki da safarar kwayoyi za su yi matukar raguwa kuma 'yan jam'iyyar democrat suna sana da haka amma sun saka siyasa a ciki dole ne sai an yi shi da gaske a can majalisar dokoki kuma shugaban masu rinjaye na jam'iyyar republican daga jihar kentucky mitch mcconnell ya alkawarin za a kada ƙuri'a wato kan kudirin da trump ya samar da ke dauke da shafuka 1200 na 'yan republican haka kuma majalisar dokokin za ta kada ƙuri'a akan kudirin da 'yan jam'iyyar democrat suka samar da zai baiwa gwamnati kuɗin gudanar da harkokinta har zuwa ranar takwas ga watan Fabrairu baki ɗaya ƙudurorin da aka samar dole ne sai 'yan jam'iyyun biyu sun amince kafin su zama doka. jiya talata jami'ai afghanistan sun tabbatar da cewa harin da kunar wato harin da kungiyar taliban ta kai wani sansanin soja da ke kusa da kabul yayi sanadiyar rayukan mutane 36 wasu kuma 58 sun raunata an fitar da adadin mutanen sama da sa'o'i 24 bayan da 'yan bindiga suka kai harin wajen horon da ke birnin maidan shah mai tarzar wato kusan kilomita 50 daga babban birnin jami'an tsaro masu yawa da ba a bayyana sunayensu ba sun faɗa wa kafofin yaɗa labarai 'yan sa'o'i bayan harin da aka kai ranar litinin cewa sama da mutane 126 ne aka kashe kuma an raunata mutane masu yawa yawancin mutanen da harin ya ritsa da su duk sojojin gwamnatin afghanistan ne da aka samar domin samar da tsaron ƙasa ƙungiyar taliban da ta ɗauki alhakin harin ta'addancin ta kuma ce mayakan da suka kai harin suka lalata cibiyar horar da sojojin sun kashe sama da sojojin afghanistan sama da 90 sai dai har yanzu an kasa tabbatar da gaskiyar wannan magana to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu zanga-zangar kin amincewa da tashin farashi mai a zimbabwe wadda ta zama tashin hankali sun ga akalla mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu wasu kuma sama da ɗari uku sun raunata jiya talata shugaban kasa emerson nangawa ya nemi da a gudanar da bincike kan tashin hankalin wanda kuma ya sa aka kama mutane sama da 600 ya kuma yi kira da a samar da zaman tattaunawa kan masu zanga-zangar. labarin abin da ya faru abu ne mai tayar da hankali cikin makonni biyu da suka gabata 'yan kasar zimbabwe sun fuskanci rashin samun yanar gizo kuma wasu shaidu sun ci jami'an tsaro suna ta fatattaka jama'a abin da masu sa ido ke cewa yunkuri ne na rufe bakin al'umma da karfin tuwo masu maya sun hada wato sun hada bayanai irin na waɗannan hare-hare da ake kaiwa kan al'umma a faɗin ƙasar daga babban birnin kasar har zuwa yankunan karkara abin da ke nuna yadda jami'an tsaro ke amfani da karfin da ya wuce kima an shirya shugaban kasar sudan omar al-bashir zai isa kasar qatar a yau din nan wanda ta zanto ziyararsa ta farko zuwa wata kasar waje tun bayan da gagarumar zanga-zanga nuna a wadawa da gwamnatinsa da aka yi yau laraba ne shugaba bashir zai gana da sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al-thani domin tattaunawa kan yadda za su inganta dangantaka tsakaninsu a cewar kamfanin zallancin labarai na qatar shugaba bashir da ya ƙi ya ɗauki zanga-zangar da ake yi da muhimmanci yana mai dagewa kan cewa wasu tsiraran mutane ne ke ingiza wutar rikicin ƙasar sudan da ta fuskanci manya-manyan zanga-zanga tun ranar 19 ga watan disambar shekara ta 2010 da ta gabata lokacin da gwamnati ta ƙara farashin burodi zanga-zanga dai ta ƙara yawa kuma yawancin 'yan ƙasar na neman sai an kawo ƙarshen gwamnatin shugaba bashir da ta kwashe shekaru sama da talatin akan mulki gwamnatin sudan dai ta tabbatar da mutuwar mutane 24 lokacin zanga-zangar amma majalisar ɗinkin duniya ta ce rahotannin gaskiya na nuni da cewa yawan mutanen da suka mutu ya ninka wanda gwamnatin ta fitar an kama mutane sama da 800 ciki har da 'yan jarida da shugabannin adawa da masu zanga-zanga har ma da mambobin kungiyoyin jama'a. labaran duniya ke na aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yayin da zabuka a najeriya ke karatowa an gargadi 'yan jarida su kula da yadda za su ba da rahotanni da ba zai ta da hankalin al'umma ba wanda kuma ka iya haddasa fitina a cikin kasar zainab babaji ta halarci wani taron karar juna ilimi da aka shirya wa 'yan jarida a jihar filato ga kuma rahoton da ta aiko mana 'Yan jarida a jihar Plateau sun tunatar da kansu kan muhimmancin su gabatar da rahotanni da za su hana ta da husuma a lokacin zaɓuɓɓuka da za a gudanar a Najeriya. A wani taron karawa juna sani da cibiyar sasantawa ta Humanitarian Dialogue ta shirya wa wakilan kafafen yada labarai daban-daban a jihar Plateau gabanin manyan zaɓuɓɓuka da ke karatowa a Najeriya. 'Yan jaridan sun sha rantsuwar gudanar da aikin su bisa kundin tsarin aikin jarida. Sunana Caleb Gochin na tare da NTA duk tattaunawa da muka yi mun dawo akan ɗan jarida ya yi gaskiya. a aikin shi. To kana ganin kamar wani lokaci akan samu 'yan jaridan da suke kauce ma tsarin aikin su ne? Ra'ayinsu duka ba zai zo daidai ba. To ai kamar ma 'yan siyasan ne. Aha za su yi rantsuwa za su yi aikin su tsakanin su da Allah daidai ma jama'a amma abin da za a je kuma na yi daban ne. Yawancin 'yan jarida ba biya mai kyau ba. A ba ma 'yan jarida kariya. Suna na Lami Sadiq. ina aiki da jaridar daily trust ina gaba za samu matsala ban sha Allah idan dai 'yan jarida suka yi aikin su yadda ka'ida ta ce dama a yi idan za su yi rahoto su tabbata cewa wannan abin gaskiya ne hakan ya faru kin ga dan jarida dai kafin ya zama dan jarida shi ma mutum ne to watan sai a samu a ga kin ga mutum watan kila ga aqidan da yake bi kuma bai kamata ba amma in za ka yi aikin ka ya kamata ka ajiye wannan abin a gefe kai aikin ka tsakani da Allah wasu wakilan kafafen yaɗa labarai kenan a nan Jos Jami'in cibiyar Humanitarian Dialogue Ibrahim Saleh Hassan ya ce sun shirya taron bitar wa 'yan jaridan ne ganin yadda suke da muhimmanci wajen gudanar da zaben cikin tsanaki. Labari guda ɗaya na iya kawo fitinan da sai a yi ya zama babban rigima. Me takamamme kuke ganin kamar gudunmawar da su 'yan jarida za su bayar? Yawancin mutanenmu sukan dogara da abin da 'yan jarida suka faɗa ko aka buga a jarida ko aka faɗa a rediyo ko aka gani a talabijin saboda najeriya ta ci gaba yanzu kusan kowa ɗan jarida ne don ga social media amma babban abin shine ainihin 'yan jarida idan ya zamana suna yin abubuwan da ya dace za a sami zaman lafiya saboda al'umma za su samu ainihin labarun da suka dace suka cancanta jami'in da ke wayar da kan jama'a a hukumar zaɓe ta ƙasa da ke nan jihar plateau osiratin imahiyar yabo ya yi amfani da damar ne wajen shaidawa waɗanda ke da katunan zaɓe fiye da guda cewa ba za su iya kaɗa kuri'a ba. Yeah, Jami'in hukumar zaben ya ce waɗanda ke da katin zaɓe fiye da ɗaya ba za su samu damar kaɗa kuri'a ba, saboda waɗansu katunan ma an riga an fidda su daga littafin rajista. Hasali ma ba shi yiwuwa mutum ya kaɗa kuri'a a wata rumfa kafin ya sake komawa wata. Taron bitar mai taken gudummawan 'yan jarida wajen gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Ya kuma tattauna kan gudumawan da sauran masu ruwa da tsakiya harkar zaɓe za su bayar wajen yin zaɓe ba tare da an kashe kowa ko an lalata dukiya ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tuba da la'agai da Zainab Babaji. wasu 'yan najeriya sun bayyana mabambantan ra'ayoyi a kan mataki da sabon sufeto janar 'yan sandan najeriya muhammad adamu abubakar ya dauka da soke runduna ta musamman masu yaƙi da 'yan fashi da makami a najeriya ga rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko mana akan wannan batun a yanzu haka dai ra'ayin 'yan najeriya ya dare gida biyu akan matakin da shugaban 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya ɗauka na soke rundunar 'yan sanda ta musamman masu yaƙi da 'yan fashi da makami a Najeriya. Ra'ayin musamman masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaron ya rabu kashi biyu da farko dai ga ra'ayin mataimakin shugaban kungiyar Meti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso waɗanda a kwanan nan suka ƙaddamar da 'yan ƙungiyar sa kai da dukkanin su fulani ne da za su taimaka wajen yaƙi da 'yan fashi da makamin a Najeriya. Mu wannan labarin da muka ji mun yi mamaki kwarai da gaske. Na san barayi za su yi ta biki, amma ina ganin wannan shawara wanda ya ba mai girman aiji wannan shawara ya haka ko da ɗan sanda ne kila makin shi ne. Domin da wannan bangarori na yaƙi da 'yan fashi na musamman wanda ke ƙarƙashin aijin suna nan ma kamar IRT da STS da SAS suna nan suna kokarin suna yaƙi da barayin nan ya aka kare balle yanzu da za a ce babu su amma ba ka kila wani sabon mataki za a dauka to ai ba bai kamata a rusa ba sabon ba ya kamata a kawo sabon matakin ne a ce wannan masu faɗa da waɗannan barayi ko dai an canza shugabannin su ko kuma an canza tsarin su amma suna nan amma ba a ce wai babu su ba sai dai su koma karkashin jihohi ko su koma karkashin DIGD eh, to sai dai a nashi gefen jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar nan ta kyautata hulɗa a tsakanin jama'a da kuma 'yan sanda a Najeriya. Alhaji Abdullahi Audu Fayeko Jarman Mina ya ce matakin shugaban 'yan sandan Najeriya ya yi daidai alhamdulillah kuma wannan matakin da ya dauka ita ce matakin da ta dace kuma ita ce za ta kawo kyakkyawan zamantakewa ko dangantaka tsakanin al'umma da 'yan sanda in ka lura idan ba a yi decentralizing wannan kungiyan ba ana samun koke-koke masu yawa kamar ana ci ma jama'a fuska ana ci musu mutunci ba a barin su da su tsaya a kan right ɗinsu. kamar wasu na ganin barin su a ƙarƙashin ofishin IG duk inda suka je sun yi martaba maimakon a ce suna ƙarƙashin kwamishinan 'yan sanda. To ai kamar yadda kwamishinan 'yan sanda mace kenan kamar yadda shi fatari kenan. Ya kamata a samu confidence tsakanin ofis na IG da ofis na kwamishinan police. Ai kaji ya ce musu duk wani abin da ya faru a command za a rike kowane commissioner responsible. A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba wa sabon shugaban 'yan sandan Najeriya idanu domin ganin irin rawar da zai taka wajen fatattakar 'yan fashi da makamin da ma masu garkuwa da jama'a da ke ci gaba da firgita mutane musamman a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Sa'idan ka kai kallo police in action za mu tashi don ba jama'ar mu protection. To ba da lagaida Mustapha Nasiru Batsari kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. Allah da fata an shakata da wannan wakar wato dangata. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha biyar na dare ga shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum taɓarɓarewar tsaro a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya abu ne da ya daɗe yana ci wa 'yan najeriya tuwa ƙwarya lamarin da aka daɗe yana ɗaukar matakan ganin an samar da zaman lafiya tun daga matakin gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi duk kuwa matakan da ake ɗauka na jibge sojoji da sauran jami'an tsaro har yanzu ana ci gaba da samun asarar rayuka a kullum musamman a yankunan karkara inda ake kisan su tare da kona gidajensu da sace dukiyoyinsu abin tambaya nan shine shin ta wace hanya za a iya samu kan wannan matsala ganin cewa tsirarin 'yan bindigar da suke aikata wannan aika-aika har yanzu wasu na cikin al'umma wasu kuma suna cikin jeji A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da filin ciki da gaskiya ya yi da wani makiyayi da ya ce ya tuba daga aikin ta'addanci a yankin Zamfara da ma jihar Nasarawa. Mutumin da ya shigo shirin nan ne domin bayyana yadda rayuwarsa ta gudana a baya. Da kuma ta yi ga jami'an tsaro domin su samu su zauna da shi don samar da bakin zaren kashe mutanen da aiki da kona garuruwa da ma sace mutane don kuɗin fansa. Yanzu dai ga ci gaban hira Abakar Usman da aka fi sani da Shumo. suna Nasir Fili Hashin Gumel. Bari mu koma maganar eh, satar mutane da kwana a daji. Eh, shin kwana a dajin nan shumo a ƙarƙashin inuwar bishiyoyi ake kwana ko a kan rassan bishiyoyi ko kuma na ma gina wasu 'yan tantuna ne ake kwana a ciki. akwai masu gina tantuna akwai waɗanda za su je su share wuri su zauna su mai da wurin gidansu sai dai a hita aje yawo duk inda za a je nan za a dawo nan ya zama masu kamar gida daba ne amma sun mai da wurin nan kamar gidansu dare da rana akwai masu kula da wurin nan akwai masu esko. Mm-hmm. in aka hango wani bako kafin ya iso ma dama watakila an gama da shi to duk inda ka ga irin wannan zama ai anytime dole a samu masu escom wurin nan wai masu kula da wurin nan duk abin da ke shigowa da dawa to su ne suna kula da wannan gurin ni dai babban shawara ta a yi haƙuri a yi haƙuri a zauna a yi shawara a gane yadda za a hito abun nan fushi dama fushi kayan shaidan ne babu yadda za a yi kana yakan mutum bai san abin da don saboda rikici ne wannan amma ka faɗa ma mutum ga dalilin da ya sa dama an ka halatta jini ne to wataƙila in allah ubangiji ya shirya da waɗannan mutane to za su fa yana a bi su dai a samu dai malamai waɗanda za su bi suna masu wa'azi a ja hankalinsu watakila allah ubangiji ya kawo mana wannan ya yaya mana wannan bala'i don saboda da in ka diba asalin asalin fulani da bahaushe ba su gaba da juna bahilla ce da bahaushe duk wanda ya tashi kowa a tare an ka tashi tare an ka girma to ina an ka samu wannan bala'i yanzu don saboda haka ne babu abun da nake ma wannan gwamnati a yi haƙuri wa'annan mutane a neme su ta ruwan sanyi idan an kashe wallahi hanyar hillanci hanyar musulunci za a bi to wallahi tallahi za mu taimaka iya taimakon da za mu yi yanda za a yi ƙasar nan ta zauna lafiya don saboda wannan abun ba shi gaba ba ne kuma ba alheri ba ne kuma ba abin da zai haifar muna ɗa mai ido ba kuma ba abin da zai bamu daraja ba ne zubar da kanmu muke da tsakanin bahilla ce da bahauce akwai amana wanda in ga wani bahilla ce da in haraka kuɗi ta kama shi da ya je wurin bahilla ce dan uwa na gara ya je da wurin aboki ne bahauce don saboda kowa ya gama sanin sirrin kowa ya tabbatar da yadda wancan bahauce zai yi kokari ya taimake shi ya ruha mai asiri kila watakila inda dan uwansa ne na jini ko wani abokinsa ko kuma yarensa ba zai taimaka mai haka ba domin muke da kyakkyawan ɗabi'a addini mu ɗaya babu abin da ya raba mu wannan bala'i ne ya zo ya shiga tsakaninmu an ka haɗa mu faɗa mu an ka sa muna yaƙar juna ana ƙone rugage su ko su hau babura su je su kwanda kwandame gari gaba ki da kaga wa'annan abubuwa duk fararrun abubuwa ne kuma ya kamata a tsaya a yi tunani mai kyau a wannan guri tsakani da allah shi mu abin da zan ce eh, idan muka duba abubuwan da suke faruwa da kake kawo magana addini yana eh, da labarin cewa za a iya ma sace mutum waɗanda suka sace shi har ma a yi alwala a yi sallah tare da su kuma wai ma wai suna yin sallah duk wanda yake yin sallah don ya shiga sata ba za ta hana shi yin sallah ba mai azumi sata ba za ta hana shi azumi ba amma akwai waɗanda ba sa yi kwata-kwata wani in yana cikin wannan kungiya sai ga to ko da ya sallah dai kamar yana ganin aikin banza ne bari a haƙura da azumin da sallar duk gaba ɗaya sai ya rafke ya aje wato dai akwai waɗanda duka da da kashe mutanen da sata har yanzu suna jin Allah zai musu rahama shi yasa suke yin sallah su yi azumi <laughs> to shi Allah kam akwai mai yanke kauna daga neman rahama su ma inda Allah Ubangiji zai sa su ba abun nan don Allah duk mutumin da ya ba abu don Allah tsoron Allah ya sa ka ba wani abu to kai kana da rabo ila duk mutumin da ya ba abu don Allah don jin tsoron Allah Allah ya ce wa amma man kafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa aje adiba malamai su fassara maka ayat da kyau mi Allah ubangiji ta alama sarki yake nuni Allah ya ce duk mutumin da ya ji tsoron Allah don girman Allah ka ji tsoro ka ba saba mai to lalle ana da rabo a cikin gidan aljanna amma duk mutumin da ya yi kuma shi gaba da girman kai wa amma man dan gafa wa asarar hayatar duniya duk mutumin da yake da girman kai to lalle sa zai mugun makoma Allah shi muna tsari daga mugun makoma ko to shi ko kai limamin barayin ne ka a ni ba limamin bane ni ba kowa bane ni dai Allah Ubangiji ya jarabce ni da wannan haraka kuma na riga na batta wallahi kuma barin da ni na bacci tsakani na da Allah kuma ban jin tsoro kuma ban bakin ciki wai in fada ma duniya cewa da ni wannan Allah ya jarabce shi da wannan kuma yanzu na bari don saboda mi na ga abun nan ba alheri ba ne kwata kwata kwata babu alheri don saboda akwai abubuwa waɗanda suke nuna cewa duk mutumin da ya mutu yana ha'inta wani to tabbas in ya shiga wuta ya shiga kenan har abada abadi akwai abin da ya faru a jihar zamfara tsakanin buharin daji da mutanensa mutumin na ya yi suna sosai yana da dukiya yana da karfi yana cewa ko da baya rayuwarsa wata hira da naji abin da yake yi din nan za a ci gaba da yi to sai kuma ya zama shi da mutanensa ne aka yi fada kuma har ya rasa ransa lalle buharin daji ya tara mutane daban-daban kuma daga cikin yaransa wanda aka ce ma dogo gida shi ya halbe shi kuma dalilin zuwa ta yasa lahira sakamakon akwai takaddama wadda ta shiga tsakaninsa da dogo gide saboda shi buharin daji shi ya tura yara an ka je an ka koro shanun gidan sarakan dogo gide dogo gide ya ce yanzu tsakaniya da kai tsoho duk tare na da kai kai za ka tura yanzu a je gidan sarakai a koro shanu kuma daga cikin koro shanu har an kashe mutum a gidan dalilin da ya sa shi dogogi gida ya hau fushi kuma ya halbe shi kuma har yanzu yaran buharin daji suna nan kuma ko su inda za a roƙe su bisa ga hanyar hillan shi in sun ka gane cewa ba za a ci amanar su ba to wallahi tallahi ina tabbata maku cewa tabbas za su shigo cikin wannan gwamnati kuma za su ba da haɗin kai kuma inda za a samu kamar irin su dogogi ɗe kamar irin su ire-iren su dai ga sunan dai ni ba zan iya ci gaba da faɗin sunakensu ba akwai manya-manya daga cikinsu su akwai kana da su da yaran su da manyan nan za su yadda su ce yau a bari to za a bari amma da sharaɗi duk mutumin da ya san zai bar wannan haraka idan Allah don annabi idan yana da makami ya yi haƙuri ya ba da shi hmm. ya ba gwamnati makamin nan ba yanda za a yi mutum wanda ya saba da tashi hankali da ta'addanci ashe yana da kayan aiki ka ɓata mai rai ya dawo ya haƙura ko da ya ce ya hankuri daga baya zai ɗauki mataki don saboda yana da abun da yake ganin zai iya je ya shirya makansa reni. ne don saboda haka hukuma in za a yi bincike a shi gaba da binciken waɗannan mutane sannu a hankali su ba da makaman nan dama babu abin da ike sa ana wannan takaman wannan makamin ne dama duk mutumin da ba wanda ya ba su matsayi makaman nan su ne matsayinsu kuma da su suke wa mutane barazana duk mutumin da bai da makami dole ne ya haƙura hmm, yanzu kamar yadda muke hirar nan da kai ah, ko kana son yi min fashi watakila da yake baka da makami ba za ka iya ba ai ba zai yiwu ba to ba zai yiwu ba duk mutumin da yake taron hanya da sanda in ya rika bindiga to bala ya afko ga wannan yanki duk mutumin da yake sata da bindiga duk da ya rasa bindiga nan to dole zai hakura don saboda yana gani bai iya jefa rayuwa ta cikin hatsari don yana ganin ya tahi ba bindiga a tare da shi ya je ya je zai yi face abin ba zai yi ba duk mutumin da yake sata da faskare icce don ba sai sanda don akwai masu yi da katako torar da duk ya samu bindiga sai ya hana ma anguwar garin zama lafiya kwata-kwata don saboda yana ganin yanzu ya samu ni babban matsayi sakamakon wannan makamin da ya rika. idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ci gaban hira Abubakar Usman da aka fi sani da Shugo wanda zai bayyana mana dalilan da ke sa 'yan bindiga ke kaiwa hari tare da kashe mutane da kuma satar dukiya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madalla gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausan e e America mai magana Alhaji Buba Illela ta Sokoto State Nigeria. Ina kira da 'yan Sudan abin da faru Libya bai ishe ku ishara ba kan da burodi kun kuna zanga-zanga ana ta kashe yan uwanku gaban za ku bata kasa ana cusa muku ra'ayi wani katon banza mutum guda cusa muku ra'ayi a kashe mutum ana kashe miliyoyin mutane yan Sudan kuwa kan ku kira mallahi da wallahi tallahi kun ga abin da faru Libya har yanzu babu zama lafiya na gode. mai magana alhaji buba illela wata ta sokoto state nigeria salamu alaikum suna na arzika sarki askin na abarbar mai askin baba ta gawo shigawo bodinga abin na kira ga yan nigeria. yan allah a zanna lafiya saboda zaɓen da za a yi daga ranar zaɓen sannan ba da bayan haka ta allah ina kira ga yan najeriya ya allah mu natsu mu diba mu yi hankali mu zaɓi waɗanda zaɓi da zai amfani mu saboda kan mu zaɓen tuman dare saboda haka ina fata a yi zaɓe na gari allah ta yi lafiya tsari lafiya mai magana a zika karkar askin na abarbari mai askin ta shiga abuwa ɗan da sun kalgami Sokoto State waɗanda Assalamu alaikum da umarar Amurka suna na Gambo Barau Fatasu daga tsohon kasuwa a garin Fatasu. Kayar na so na yi godiya Allah subhanahu wa ta'ala da kuma roƙon Allah wannan taro da za a yi na kamfen ɗin ɗan takarar APC mai malabu ne wadda shugaban kamfen organization lawan Shatimi ke gudanarwa da fatan allah ubangiji ya sa wannan taro da za a kawo mana na zambi a yi za a yi shi a garin nan gurin allah ya sa a yi shi lafiya gama lafiya na gode suna na gamba fatakun da tsohuwar kasuwa garin fatakun Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da karba hukuma ta Bali Jatara ba tare da Najeriya. Hakika mun yi na'am da ayyukan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya buɗe na wannan hanyar ruwa wadda jirgin ruwa zai kawo kaya daga Lagos har zuwa Faru da jihar Niger. hakika mu yan arewa mun yi farin ciki da murna da kuma fatan ayyukan da shugaban kasa ya sa a gaba wanda yake so ya yi wa Najeriya baki daya muna fatan Allah zai taimake shi ya cika wannan alƙawurra da ya dauka da kuma fata wannan zaɓe da za a yi za a yi shi lafiya ya kuma ba baba Buhari nasarar sake komawa karo na biyu na gode mai magana Aminu Mishayi na garin ce da garbar kuma ta Balija ta raba tare Najeriya. To madalla yanzu kuma gasar fili ya dawo da labarai a takaice. To a takaice yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya bukaci sai an gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat sun yi watsi da tsarin da fadar White House ta fitar da ke kunshi da kuɗa wato da kuɗin gina bango da kuma wani tanadi na wucin gadi kan bakin haure wanda zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi wanda yanzu haka ya nufi wata na biyu. jiya talata trump ya rubuta kan shafin sanarwar cewa ba tare da kuɗin bango ba ƙasar ba za ta taɓa samun tsaron kan iyakar ƙasa ba to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asiriya za ji wasu abokan aikin wanda za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ba da umarni wato solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin darren smith baba ya kuma ne daga nan washington nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum